Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau asabar kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zango, ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da muryoyi masu sauraro tare da hassan barka sai kuma shirin duniyarmu a yau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 samu bullar ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarori biyu masu ɗauke da makamai a tsakiyar birnin tripoli fadar mulkin ƙasar libya matakin da 'yan gwagwarmayan falasɗinawa za su ɗauka zai iya kawo cikas ga ci gaba da shirye-shiryen mamayar gabar yammacin kogin jordan ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da goyon baya tare da taimakawa kasar siriya a mayarta na kare kai daga bakar siyasar haramtacciyar kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labarun nan an samu bullar ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarori biyu masu ɗauke da makamai a tsakiyar birnin tripoli fadar mulkin ƙasar libya a cikin daren jiya juma'a wayewar garin yau asabar bangarorin biyu masu ɗauke da makamai a birnin tripoli sun yi musayar wuta lamarin da ya janyo tashin hankali da firgita tsakanin al'ummar birnin rahotanni sun bayyana cewa ɗauki ba daɗin ya kunno kai ne tsakanin bataliyar annawasi da rundunar sa kai da take taimakon wanzar da zaman lafiya a birnin na tripoli inda ɓangarorin biyu suka yi amfani da manyan makamai da matsagaita gami da ƙanana wajen neman yin galaba a kan junansu wannan tarzoma tana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu rabuwan kai tsakanin jami'an gwamnatin kasar libya inda ake da gwamnatoci biyu a kasar tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli ƙarƙashin abdulhamid addabaiba da na fatahi bashaga da ke da matsuguni a garin tabarok shiyar gabashin ƙasar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi matakin da 'yan gwagwarmayan falasinawa za su ɗauka zai iya kawo cikas ga ci gaba da shirye-shiryen mamayar gabar yammacin kogin jordan jami'in ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas jasir albargusi ya bayyana cewa matukar 'yan gwagwarmaya suka yi tsayin daka a gabar yammacin kogin jordan to babu shakka za su samu damar kwato yankin daga bakar siyasar mamaya da dukkanin haƙoƙinsu daga yahudawan sahayuniya 'yan mamaya albargusi ya jaddada cewa ƙara hubbasar 'yan gwagwarmayan falasɗinawa dalili ne na ƙarfin al'ummarta wajen ƙwato yankin gabar yammacin kogin jordan daga bakar siyasar mamayar yahudawan sahayuniya jami'in ya ƙara da cewa al'ummar falasɗinu ta samu nasarori a ɓangarori da dama ciki har da ƙarfin makamanta da adadin 'yan gwagwarmaya da kuma shirin sadaukarwa domin cimma kyawawan manufofi da ta sanya a gaba. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta Iran za ta ci gaba da goyon baya tare da taimakawa kasar Siriya a gwagwarmayarta na kare kai daga bakar siyasar haramtacciyar kasar Isra'ila a zantawarsa da takwaransa na kasar Siriya. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Hussein Abdul Ilahiyon da faisal mikdad ta hanyar wayar tarho a jiya juma'a amir hussein abdullahiyon ya jaddada matsayin gwamnatin iran da al'ummarta da yin tofin allatsi ne kan harin ragwanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan kasar siriya musamman lugudan wuta da jiragen saman yakin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a gefen kudancin birnin damascus fadar mulkin kasar siriya ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa kasarsa za ta ci gaba da goyon bayan kasar siriya tare da karfafa ta kan mayar da martani da kuma taka burki ga hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jinjina wa kasar iran da al'ummarta kan irin gagarumin goyon baya da tsayin dakar su wajen karfafa kasar siriya a dukkanin bangarori yana mai fahimta cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ƙawayenta gungun 'yan ta'adda game da bakar siyasar mamayar kasar amurka arewa maso gabashin siriya da barazanar kasar turkiya na ƙaddamar da hare-haren soji kan kasar ta siriya game da tallafawarta ga gungun 'yan ta'adda a arewa maso yammacin siriya dubakar siyasa ce da gwamnatin siriya take fuskanta kuma babu wani mataki da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ke ɗauka kan haka kasar rasha ta yi tofin allatsi ne kan hare-haren da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar kan kasar siriya tare da gargaɗi kan mummunar sakamakon da haka zai haifar ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar rasha a jiya juma'a ta yi tir tare da allah wadai kan bakar siyasar wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddamar kan kasar siriya ta hanyar jiragen saman yaƙi inda mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar rasha Mariya Zaharoba ta bayyana cewa rasha tana yin allah wadai da kakausar murya kan hare-haren da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar kan siriya tare da neman isra'ila ta kawo ƙarshen irin wannan bakar siyasa ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta rasha ta fayyace cewa jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kaddamar da hare-hare kan kasar siriya ce a ranar juma'a goma ga watan yuni kuma manufarsu ita ce lugudan wuta kan babban filin jirgin saman birnin damascus fadar mulkin kasar mariya ta fayyace cewa wuce gona da irin haramtacciyar kasar isra'ila kan kasar siriya Saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma lamari ne da ba za a taɓa lamunta ba wakilin kasar rasha a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya bayyana cewa akwai damar rayar da yarjejeniyar nukiliya da iran ko da kuwa hukumar iaea e ta fitar da ƙuduri kan kasar wakilin kasar rasha a hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e mikhail ulyanov a jiya juma'a ya bayyana cewa duk matakin da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya za ta ɗauka na fitar da ƙuduri dangane da sukan iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma hakan ba zai hana cin mai yarjejeniya tsakanin iran da ɓangarorin da suke tattaunawa da ita ba a ganawar sa da tashar talabijin ta russian today a jiya juma'a olionov ya yi furuci da cewa ba zai yiwu a ce duk hanyar warware takaddamar shirin iran na makamashin nukiliya ya toshe ba a'a akwai yiwuwar ci gaba da gudanar da zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin da abin ya shafa da nufin samun daidaito da fahimtar juna ƙarshen labarun duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawa na alhaji abdu a gada su Nijar. To da wagga dama da kuce ba mu da mu gaida yan uwa da amanna arziki ina gaida jagorar shirin namu mamma asan baka ina gaida bukar roga roga a gadas ina gaida banzema wanda ya ce a gadas ina gaida abdulrashid alu wanda ya ce a gadas ina gaida malam yawu wanda ya ce a gadas ina gaida kabiru gwani mai adaidaita sau wanda ya ce a gadas ina gaida ibrahim mai adaidaita sau wanda ya ce a gada ina gaida na agwa mai faki wanda yake zanda ina gaida miji soja mai adaidaita sau wanda yake zanda ina gaida tahir yan tahir kano najeriya ina gaida sumayya wanda ce bauchi najeriya ina gaida mamman biniya yakubu awashi tawa niger assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na rediyo iran da farko zan ga da yan uwa da amina arziki da ke muna karshen mako farko na ga da shugaban wannan shiri hassan barka ina ga da sanisi madattai isufu madattai na agwa mai faci bakin ofital yana ga da salu abu mazauni kasar gambia yana ga da babban yayana malam nasiru isa da ke kasar abuja na ga da garan restaurant ina da ke kasar abuja abuta muhammadu ina gaida bukina lawali ibrahim da ke lawai cediya ina gaida salisu alhaji wa kasar da ke lawai cediya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawala wacce da na gode boh hausa a tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gida radio iran mai magana hassan laji umar daga birnin kazawai jihar da magaran jamhuriyar nijar da yake muna karshen mako ne na so ku bani dama da mai sakonnin gaisuwa ga yan uwa da amince da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam hassan barka ina gaida sanushin matattai isu matattai husaini alhaji omar wanda yake birnin da magaram ina gaida hattari mai kwamfuta ina gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan alhaji omar daga birnin kazan jihar da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullah ma'aikatan biyu haiti radio musulunci ta Iran. Mai magana ya kuba mai aski ba da raga a jihar da magaram. A yau muna karshen mako ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da munarar da ke da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gaba kida ina gaida abokina da nasu madattai isu madattai da tasirin gwaturu baba lefe raba mai aski sabi shehu garin karyani da ashiru garin sidi da halajin mustapha murya dukkan su wanda suke da jihar da magaram ina gaida shi da tahiyar da alkasim da sauran dukkan na daras da baki da ina gaida mama bini yakuba a washe wanda ke jihar tawa an nake tare da najeriya yana da gaida kadawar da gaga dan fulanin wargi hada mai kwamfuta ilyas yakubu da gawa da malam hassan sila tankarkar da jikan magaji garin sila tankarkar da dukka al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya yana gaida su kuma yana gaida yan garin ba da raka dukkan kowa da kowa yana gaida shi mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram assalamu alaikum mai magana ahmad ladan girkau shugaban kungiyar mura talaka karamar hukumar mulkin kyabe a jihar sokoto daga farko ina gaida yusuf madattai da alasar da magaran da shugaba zaidu bala kofa sababin kabi dan asa mai fata ya wuri da shugaba sadi sa'idu daura da iliya mai kanti daura mai magana sanusi madattai da magaran nijar na shigo wannan sauri dauke da sakonnin sada zumunta kamar haka isuhu madattai da magaram akwai usaini star kasuwar kwalliya akwai kuma nagwa mai faci da leturu akwai kuma mushi soja mai adaidaita da abdulrahman wanda aka yi sani da abdul biya sai rabe mai aski akwai abdulaziz aziz kabiru sule usman ne shago a kofar kasuwar turansa sai kuma mamman sani dauda wanda aka yi sani da big manufa da ganga. akwai yakuba mai aski ba da raka ta su anguwa tudu akwai kuma jirgi tudun aguwa ina mika gaisuwa zuwa ga lawali dan madan akwai baba ya haladu inuwa murya ina mika gaisuwa zuwa ga habu da kankarawa akwai uda mamadu ishatukori dukkan sa a nan jihar da magaram suke akwai kuma alkasim babalima a har a agadas akwai kuma alkasin a agadas sai kuma city tela a agadas akwai banzema a agadas da dukkanin al'ummar da suke sauraron wannan tasha ta boh su madadai na gaida su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sule usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram to alhamdulillah da yake yau muna karshen mako ne za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka da mai gida na Sanusi madatai da Dozuman Taxi Moto nan da Magaram da Ibrahim Haruna Buza mazaunin ƙasar Kamaru da Zaki Love a Gades da Hada mai kwamfuta da Kadore ga dan Hulanin Warje da Ahmad Ladan Girkau da Letoro mai Essence da Magaram da Alkasim a Gades da Alkasim Baba Liman a Gades da shugaba Rabe mai aski da Magaram da na Agwa mai liki da Magaram da Yakubu mai aski ba da raka da Udu Muhammadu da Gwani Lawan Gama da Jordan da Mansur Aliyu birnin Kebbi da Hassan Talba George Potosku da Baba Iliya mai aski garkin daura da babban yayana Ibrahim Ira gaskiya FM a nan da magaram. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran na so ku bani dama a mi kasa kun gashe gashe na zuwa ga yan ga abokan arziki na kamar sun siya ku gogori da adab mai kwamfuta mai yama da sumayya imam da birnin kebbi da musa duran asfa da magaran na gaida wal jali na gaida ahmad muryar talaka na gaida Ilyas Yakubu daga Itis Gadau ina gaida Ilyas Ibrahim Kelly dan Busha ina gaida eh, Ilyas Yakubu daga Itis Gadau ina gaida duk mai sauraron wannan gida a kamar irin su Awal M Jali ya wala sani ta kai ka dole daga ga dan Fulani mun warji dole kafin mata kwalliya da Usaini sabon yaro da kowa da kowa na gaida shi salamu alaikum radio VOH Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Nijar a yau na shigo shirin zani mika sakonni na na gaishe gaishe da farko dai ina gaida jagoranta wannan shiri Hassan Barka da shi da ma'aikatar radio Iran da fatan kuna cikin koshin lafiya ina gaida Alkasum Babu Lima Ahar a nan Agadez ina gaida Banzema Agadez ina gaida shi Titayar Agadez ina gaida Zakin Wacha gubai da kenan a nan shi ma agades ina gaida abdul a nan agades ina gaida shugaba iliya kanti da shahi garkin daura ina gaida ilyas agades ina gaida mamman biniya yakuba awashe ina gaida litoro ina gaida na mai faci wanda yake tare eh, wanda yake a nan zandar ina gaida abokina isu madatte da sinisi madatte da abdurrahman abdo kibiya ina gaida abokina hussein star kasuwar kwalliya da magaram in na koma tarayyar najeriya ba zan manta da shugaba iya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da abokina eh, ibrahim yari mai arsenal a jihar bauchi radio iran mai magana alkasim daga nan agades ku tashi lafiya radio iran biyoyi ci hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran to za mu yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkanin ma'aikatan gidan radio biyoyi ci hausa mustapha adam awal kunya asan barka da dai sauransu duka ne da nan gidan radio gaskiya fm duka ma'aikatansu ira eh, fatima Mazari Isa DJ Baba Isa DJ Gali DJ Sul da dai sauransu Shafi'i Abdulkadiri Radio Liberté dukkan ma'aikatansu Radio Amfani shukura alhuja radio ortm da dai duka sauransu akwai sanusi madattai isufu madattai yakuba mai aski ba da raka tasu unguwar tudu a ahiru zakin soyayya bulbaram akwai balaruwan kanwa isa jika mai saje toro da isa isa kwamsi a sarara da lawan gamadak kura da dai dukkan sauran abokan abokanmu na gwagwarmaya da abokai na nan da magaran yan fada erogan da masoyiya farida da yarana ibrahim da abba tashi lafiya mai magana mamman sani dauda tun wazo wanda ake kira da bikin mafada a irogan da bugar jamhuriyar nijar na gode boh hausa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na ya murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so ku ba ni dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko yana gaida wakilin shirin hassan barka akwai sanushi madattai shugaba ila mai kanti da shayar garkin daura akwai tasu unguwar tudu ina gaida yako mai aski ba da raka in tsallaka tarayyar najeriya in gaida haɗari mai kwamfuta mai yama ina gaida su mai shiya sarakuna akwai shugaba lada ahmed girkau shugaban muryar talaka rashin jihar sokoto ina gaida yan tahir yan tahir jambulo in dawo nan da magaran in gaida shugaban rami aski dozuman taksi moto in gaida musa hadin asuba da magaram akwai baba ya lefe da magaram baba ya gambo tumniya da magaram ina gaida abdulaziz prezin gwashare zamana da magaram akwai hussein star kasuwar kwalliya da magaram ina gaida gwanilo ali gama da kura jihar kano na gode sashen hausa na biyu ya ci fita shi mai magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai shi la. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji su ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya.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 rahoton baya-bayan nan na ƙasa da ƙasa da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce ummul haba'isin bullar tashe-tashen hankula da ci gaba da wanzuwar rikice-rikice a yankin gabas ta tsakiya musamman bakar siyasar ta ta ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa a cewar rahoton kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya wadda aka miƙa ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ranar talatar wannan mako ya fahimci cewa kawo ƙarshen mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi kamar yadda ƙudurorin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suka nema ya zame dole domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke ci gaba da faruwa a yankin gabas ta tsakiya rahoton farko da kwamitin masu bincike na majalisar ɗinkin duniya mai zaman kansa ya fitar kan matsalolin yankin falasɗinawa da aka mamaye ya bayyana cewa rashin hukunta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan ayyukan wuce gona da iri da take aiwatarwa kan al'ummar falasɗinu hakan yana ƙara fusata falasɗinawa da ƙara ganin rashin ƙimar hukumomin ƙasa da ƙasa rahoton ya kara da bayyana cewa koran falasinawa daga yankunan su da karfin tsiya rushe-rushen gidajen falasinawa da ci gaba da gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida hawan kawara da tsagerun yahudawan sahayuniya suke yi wa falasinawa gami da ci gaba da killace yankin zirin gaza suna daga cikin dalilan ci gaba da bullar tashe-tashen hankula a yankin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ɓangarorin biyu falasinawa Iraniyawa da Yahudawan Sahiyuniya da suke rikici da juna dukkaninsu sun yi furuci da cewa tabbas ma mai yankunan Falasɗinawa na dindindin shine babban matsalar da take haifar da tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da kuma rikice-rikice a yankin musamman yankunan Falasɗinawa da kudurorin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya suka tabbatar da cewa mallakin Falasɗinawa ne da ke gabashin birnin Kudus. A cewar shugabar kwamitin binciken Nabana Dem Fili muhimman shawarwarin da suka shafi tushen matsalolin sun gabatar ne ga mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kuma kwamitin ta ya yi la'akari da matsalolin a matsayin tushen rikicin yankin sannan rashin magance su ba zai ba da nasarar samun zaman lafiya da daidaito a yankin ba madam fili ta jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada matsayinta na rashin yiwuwar aiwatar da galibin shawarwarin da suka gabatar mata kuma bangaren falasinawa ba su daina harba makaman roka ba kuma suna ganin cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba za ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta ba kuma ƙin karɓar shawarorin kwamitin binciken dalili ne na rashin niyyar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kawo ƙarshen bakar siyasar ta kan al'ummar falastinu musamman ma mai yankunan falastinawa da nuna wariya ga falasɗinawa a martanin da ta mayar kan rahoton gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a ta bakin ma'aikatar harkokin wajenta ta bayyana cewa aikin da kwamitin binciken na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya gudanar wajen tattara rahotonsa yana matsayin almubazzaranci ne na dukiya kamar yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam ɗin take ɓata lokacinta hakanan ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila ta yi zargin cewa rahoton ya nuna son kai tare da goyon bayan bangare guda saboda mummunar kiyayya ga isra'ila kuma an shirya rahoton ne bisa dogaro da wasu gurbatattun rahotanni masu dauke da son zuciya a cewar ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta nuna adawarta da abin da ta kira matsayin rashin fahimta na kwamitin binciken hukumar kare haƙƙin ɗan adam wanda rahoton ya gudana akan tubalin nuna son kai don haka ba zai taɓa zama ingantacciyar hanyar samar da zaman lafiya ba a cikin wata sanarwa ta daban da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta amurka ta fitar ta ce rahoton kwamitin bincike na hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki a haramtacciyar Kasar isra'ila da yankunan falasinawa da suke gabar yamma da kogin jordan da kuma yankin zirin gaza ba wani abun ɗaga hankali ba ne kuma ba abu ne da zai rage damuwar da ake ciki a yankin ba kamar yadda sanarwar ta jaddada cewa manufar sake dawowar kasar amurka cikin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ita ce domin magance kurakuran da hukumar ke tabkawa da suka hada da nuna son kai da kuma nuna adawa kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma kasar ta amurka za ta ci gaba da kokarin ganin an gudanar da gyare-gyare a cewar sanarwar idan za a iya tunawa tun a ranar talata 19 ga watan yunin shekara ta 2018 kasar amurka a ƙarƙashin gwamnatin donald trump ta sanar da ficewarta daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a ta bakin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley kasar ta amurka ta zargi hukumar kare haƙƙin ɗan adam ce da tsunduma cikin tsaurin ra'ayin siyasa haley tana cewa ƙasarta ta ɗauki wannan mataki ne saboda matsayinta na rashin amincewa da ci gaba da kasancewa cikin hukumar da ake gudanar da fuska biyu a harkokinta kuma mai kare maslahar wani bangare guda lamarin da zai mai da matakin kare haƙƙin ɗan adam zuwa ga abin dariya da izgili a wancan lokaci a nata ɓangaren ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta nuna takaicinta kan matakin da ƙasar amurka ta ɗauka tana mai cewa hakan zai sanya amurka ta ta mai da kanta saniyar ware a fagen gudanar da muhimman ayyuka da suka shafi ƙasa da ƙasa musamman batun kare haƙƙin ɗan adam kamar yadda babban daraktan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch kenneth roth ya bayyana cewa janyewar da gwamnatin amurka ta yi daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya bisa umarnin shugaban ƙasarta na wannan lokaci donald trump wani abin takaici ne saboda matsalar da ta samu na koma baya a fagen siyasar ta na ɓangare guda a fagen kare haƙƙin ɗan adam inda take kare duk wani matakin cin zarafi da kare dokoki da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi ido rufe tare da kare haramtacciyar ƙasar isra'ila daga duk wani nau'in suka kan laifukan da take aikatawa Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta jaddada cewa ƙasar Amurka tana jin daɗin yadda hukumar kare haƙƙin ɗan adam take taka rawa wajen sanya ido kan ƙasashe irin su Koriya ta Arewa, Siriya, Burma da Sudan ta Kudu. Amma da alama duk abin da Trump ke sha'awa shine yin shiru kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da kare ta kan ta'asar da take tafkawa. Matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka a wancan lokaci na ficewa daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ya zo ne biyo bayan sukar da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta yi wa gwamnatin amurka dangane da manufofinta na raba tsakanin mahaifa da 'ya'yayensu inda ake korar mahaifa da suke bakin haure daga cikin ƙasar amurka tare da tilasta musu barin 'ya'yayensu a cikin ƙasar inda ake kai iyayen kan iyakar amurka da mexico shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'at al hussein a wancan lokaci ya bayyana cewa ƙoƙarin da ƙasar amurka ke yi na daƙile mutane ta hanyar cutar da ƙananan yara ta hanyar salon siyasar ta ba za a taɓa amincewa da ita ba hakanan fushin gwamnatin amurka kan matakin da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka na sukar bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kan falasɗinawa tare da da neman sanya haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kasance cikin sa idan duniya saboda ta zame barazana ga zaman lafiyar duniya da a wancan lokacin isra'ila za ta zame ƙasa ɗaya tilo cikin ƙasashen da za a sanya mata ido ƙarƙashin kundin tsarin majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ya ƙara fusata gwamnatin amurka ƙarƙashin shugabancin donald trump don haka ƙasarsa ta yi bore ta fice daga hukumar kare haƙƙin ɗan adam a wancan lokacin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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin yanda cikin sa muke kawo muku tarihin mu wurare masu tsan tarihi da mawuraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon buɗe ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma harkokin abin da ya shafi kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu za su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. to madalla yanzu mu shiga cikin kware shirin awon shirin namu zai kawo muku bayani ne game da birnin karis na ƙarƙashin ƙasa da ya kai shekaru 2500 da kafuwa wanda ke jan hankalin 'yan yawon bude ido a tsibirin Kish da ke nan ƙasar Iran. Shi dai birnin karis na ƙarƙashin kasa shi ne birnin da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa da ke tsibirin Kish a lardin hormuzgon da kudancin ƙasar Iran wanda yake a wani wuri da ke zurfin mita goma sha shida. Masana tarihi sun ce an gina birnin ne tun a shekaru 2500 da suka gabata. Birnin ƙarƙashin ƙasa na karis yana da tsarin gine-gine mai ɗanɗan tarihi wanda ya ƙunshi rufi da faɗinsa ya kai mita bakwai da aka yi amfani da wasu kayayyaki na cikin ruwa wanda hakan ke nuna cewa lalle ya daɗe a cikin teku. magudanar ruwa ta Karis ta samo asali ne daga yankin Safin da Bagu, inda ya isa har zuwa birnin Haira. A gefen wannan magudanar ruwan an haƙa rijiyoyi guda 274 don tara ruwa, wanda hakan ya nuna cewa al'ummomin da suke yankin sun taɓa yin amfani da ruwan magudanar ruwan ta Karis a matsayin ruwan sha da kuma kula da harkokin kasuwanci da sauran ƙasashe da ke iyaka da tekun fasha ruwan makwararar ruwa na karis ya samu ne sakamakon ruwan sama da ake yi a yanayi na damuna wanda ake tsaftace shi bayan ya bi ta hanyoyi daban-daban har abada yanayi na sanyi da ke magudanar ruwa ta karis a kowane lokaci yana daga cin abin da ke kara fito da kyawun birnin na ƙarƙashin ƙasa da yasa masu yawon bude ido da dama ke ziyartar wannan wuri domin kashe ido wannan birni na karis mara tamka yana ɗaya daga cikin gwamman wurare da suka ƙara fito da kyawun tsibirin kish wanda matafiya da za su halarci gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da ƙasar ta ɗauki bakunci za su iya zuwa domin kashe ƙwarɓatar ido a wajen. Ali Akbar Safa'i shugaban ƙungiyar tashoshin jiragen ruwa na ƙasar Iran ya shaida manema labarai a garin Bandar Abbas cewa goyon bayan da Iran take bayarwa a gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da hukumar fifa za ta shirya ƙasar qatar ya kaita ne gaba daya a tsibirin kish wanda yake da kyakkyawan abubuwa na gani da kayan aiki kuma matafiya za su zo wannan babban taro na kwallon kafa na yi amfani da su To yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke tsibirin Kish. Garin Harire yana daga cikin wurare masu kyau da ɗaukar hankali da ke tsibirin Kish, inda yake a yankin arewa na tsibirin, kuma cibiyar wayewa ce da tarihinta yake komawa shekaru ɗari 800 da suka gabata. Garin Harire mai tsawon tarihi an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin baitulmalin ƙasar Iran. Yana da faɗin ƙasa sama da hekta 120 kuma ya kunshi tsohon ɗakin wanka na gama gari da masallaci da wani gini na alfarma da magudanar ruwa da kuma ɗakin yin bita kuma ya kasance gari ne mai ban sha'awa da walwala da 'yan kasuwa ke so an yi amanna cewa an gina tsohon garin harire ne bayan lalacewar siraf tashar jirgin ruwa da ta shahara sosai yanzu kuma sai mu je wani wuri da ake kira da suna kulbe hur wato hur cottage a turanci a yammacin tsibirin kish akwai wani wuri mai ban sha'awa da ake kira da kulbe hur kuma ana iya zuwa wurin mai nisan mita takwas da gefen rairayi na bakin teku na kudu ko kuma ƙasa mai duwatsu da ke yamma hur cottage gida ne da ke dabbobin ruwa kamar su grupe jan sinafa dodon koɗi da kuma kunkuru da dai sauransu a lokutan da yanayin iska ta yi ƙasa mutane suna zuwa wannan yankin don kamun kifi haka kuma masu yin nutso suna zuwa domin yin lunƙaya sai kuma kish dolphin park wato wurin shakatawa na dolphin da ke birnin kish a matsayinsa na dolphin na farko a iran ya baje kolin irin wasannin dolphin masu ban sha'awa yana ba da damar kallon ruwan dolphins masu ban dariya har ma da yin magana da masu yawon bude ido ya kasance a kudu maso gabashin tsibirin kish kish dolphin yana da girma kuma yana da faɗin hekta ɗari wanda baya ga dolphin akwai zakin arewacin teku da dai sauran abubuwan kallo masu ban sha'awa da ke wurin. sai kuma wajen shakatawa na tsuntsaye wanda yake cikin wajen shakatawa na dulfin kuma yana da nau'o'i daban-daban har guda hamsin da bakwai na tsuntsaye da kawo su da kashe daban-daban na duniya da kudancin amurka zuwa australia da kuma gabashin asiya zuwa nahiyar afirka to masu wurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin samun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da su da ɗan abubuwa da suka shafi tarihi ko kuma abubuwan da suka faru a nan ƙasar Iran. a madadin wani sallafa shirin kammala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai shirinmu na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun buɗe zaman taron ƙasa da nufin kawo ƙarshen rarrabuwan kai da dambaruwar siyasar Sudan da kuma ƙalubalen da zaman taron ke fuskanta na rashin halartar wasu manyan ɓangarorin siyasar ƙasar da ni Sunu Suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya usar rashin halartar wasu manyan bangarorin siyasar sudan a zaman taron ƙasa da aka fara a ƙasar ta sudan da nufin kawo ƙarshen dambaruwar siyasa da ƙasar ta shiga yana barazana ga yiwuwar samun nasarar makasudin zaman taron rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan mahalarta zaman taron ƙasar da nufin warware dambaruwar siyasar sudan bangarorin tsoffin 'yan tawayen ƙasar ne da waɗanda suka goyi bayan juyin mulki da sojoji so gudanar a sudan a ranar 25 ga watan oktoba oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 wanda juyin mulkin ne ya haifar da dukkanin matsalolin da ƙasar ta sudan ta shiga a halin yanzu sa'o'i kaɗan kafin fara zaman tattaunawan kai tsaye ƙarƙashin tsarin da ɓangarori masu shiga tsakani suka amince da shi wato tawagar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar raya harkar tattalin arziki na nahiyar gabashin afirka igat da nufin ganin ɓangarorin ƙasar sudan sun cimma nasarar sulhunta tsakaninsu wanda zaman tattaunawan ya fara tun a ranar larabar da ta gabata a jawabinsa a yayin zaman taron babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar karkashin gwamnati rikon kwariyar sudan general abdul fatah al burhan ya yi kira ga al'ummar kasar tare da kwadaitar da bangarorin da suka halarci zaman taron kasar kan su ɗauki wannan damar a matsayin dama mai muhimmanci a tarihin kasar da za ta kai ga karasa matakin gwamnati rikon kwariya a sudan hakanan a jawabin da general burhan ya gabatar a matsayin shimfiɗa kan zaman tattaunawar sulhun ƙasar yana ɗauke da lafuzan yin kira ga buƙatar cimma matakan sulhu da jaddada yin kira ga yin ahuwa wa juna kan saɓani da bambance-bambancen ra'ayoyi da aka samu tsakanin ɓangarorin ƙasar game da amincewa da alkawuran da garan sojin sudan ya ɗauka na ganin an samu nasarar aiwatar da kyakkyawan sakamako da za a cimma a zaman tattaunawan ƙasar sai dai kuma a lokaci guda general burhan ya nana ta matsayinsa na cewa mika mulki da kuma janyewar sojoji daga harkokin siyasar sudan sun dogara ne ga yadda jam'iyyun siyasa suka cimma matsaya da gudanar da zaɓuka mai inganci saboda sojoji suna adawa da duk wani matakin yin fito na fito da gudanar da zanga-zanga a kan hanyoyi waɗanda aka shafe tsawon watanni bakwai ana yi kan dole sai sojojin kasar sun janye daga harkokin mulkin kasar tare da miƙa ragamar mulki ga fararen hula kiraye-kirayen general abdul fatah al-burhan bai fuskanci wani mayar da martani ba daga jam'iyyun siyasa da ƙungiyoyin da suka ƙi shiga zaman taron tattaunawa da ɓangarori uku suka shirya kuma zaman taron bai samu halartar bangarorin da abin ya fi shafa ba kai tsaye wanda ya hada da gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da jam'iyyar umma duk kuwa da cewa sun samu gorin gayyatar zuwa zaman taron kuma an bayyana zaman taron karo na farko da cewa ya gudana cikin ruwan sanyi babu wata hayaniya da ta kunno kai a tsakani kasar sudan dai ta shiga cikin mummunar dambarwar siyasa ce tun bayan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar gashin gwamnati rikon kwarya general abdul fatah al burhan ya gudanar da juyin mulki a kasar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata inda ya rusa bangarorin fararen hula da suke cikin gwamnati rikon kwaliyar kasar gami da kafa dokar ta ɓaci baya ga kama ministocin gwamnati rikon kwaliya fararen hula da tsare su a gidajen kurkuku da wasu jagororin siyasar kasar da suka nuna adawarsu da juyin mulkin hakanan ya dakatar da firayim ministan gwamnatin kwankwariyar kasar abdullah hamdok amma bayan fuskantar matsin lamba a ciki da wajen kasar ya zame alatilas ya sake dawo da abdullah hamdok kan karagar firayim minista amma akan wasu sharuɗa da sojoji suka ginda ya masa lamarin da ya fuskanci rashin amincewa daga ɓangarorin siyasar kasar da ƙungiyoyin fararen hula don haka abdullah hamdok ya yi murabus daga kan mukaminsa tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin kasar ¡Gracias! bayan murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin firaministan gwamnati rikon kwarya yan adawa musamman ga gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change sun fitar da bayani da a ciki suka bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamduk daga kan mukamin firaminista wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Abdullahi hamduk da general burhan a ranar 21 ga watan nuwamba oktoban shekarar da ta gabata sannan gungun 'yan adawa da sauran bangarorin al'ummar sudan masu goyon bayansu suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana babu kama hannun yaro a duk faɗin ƙasar suna neman sojoji su kakkaɓe hannunsu daga duwani harkokin gudanar da mulkin ƙasar amma sai bangaren soji ƙarƙashin hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar abdulfatah al-burhan ya nemi kawo ƙarshen boron al'umma ta hanyar yin amfani da ƙarfi lamarin da ya fuskanci matsanancin adawa daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki har ila yau a daidai lokacin da nuna adawa da tsoma bakin soji a harkokin siyasar sudan ta yi kamari musamman gudanar da zanga-zanga matakan da sojojin kasar suka ɗauka ya yi tsauri inda ya kai ga mutuwan fararen hula masu yawa tare da jikatan wasu baya ga nau'o'in cin zarafin ɗan adam kamar yadda ɓangarorin ƙasa da ƙasa suka ƙara ɗaukan matakan matsin lamba kan rundunar sojin sudan tare da matsa mata lamba kan neman hanyar warware rikicin ƙasar ta hanyar lumana da nufin ƙarasa wa'adin gwamnati da kwankwarya domin miƙa ragamar mulki ga farar hula ƙarƙashin tsarin dimokuraɗiyya a watan janairun wannan shekara ta 2022 wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya mai sanya ido tare da taimako wajen ganin an gudanar da matakin gwamnatin riƙon ƙwarya lami lafiya a ƙasar ta unitems a sudan bolka perez ya yi namijin ƙoƙari wajen ganin an kawo ƙarshen halin dambaruwar siyasa a sudan tare da miƙa harkokin shiga tsakani kan dambaruwar siyasar ƙasar a hannun ɓangarori uku wato ɓangarensa ta majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin yankin gabashin afirka ta igat wannan yana nuni da cewa bulka ya fayyace yadda duniya ta gwada muhimmancin ganin bata bar 'yan sudan su kaɗai ba a yunkurin cimma manufofin manufofin 'yanci zaman lafiya da wanzar da adalci a cikin ƙasar a wata ƙasida da ya rubuta a jajiberin ranar ƙaddamar da zaman taron tattauna neman haɗin kai a tsakanin ɓangarorin ƙasar sudan bolka perez ya bayyana cewa tsarin matakan siyasa da ake ƙoƙarin ɗauka a ƙasar sudan a halin yanzu baya nufin cimma manufofin rashin ɗaukan matakan hukunta ko kuma rufe ido kan laifuka da ke haddin da aka yi a ƙasar Reyes ya kara da cewa batun adalci da tsarin gudanar da gwamnati rikon kwarya su ne tsarin da aka sanya a gaba a halin yanzu. Hakika rashin halartar jigajigan 'yan adawa masu bakin faɗa a ji musamman ga mayar rundunar 'yanci da canji ta Forces of Freedom and Change da ƙawayenta zaman tattaunawan ƙasa da aka buɗe a ranar Larabar da ta gabata na wannan mako yana matsayin barazana matuka ga yiwuwar samun nasarar zaman domin waɗanda suka zauna tare da tawagar sojojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin general abdul fatah al-burhan abokan sojoji ne da suka haɗa da tsoffin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma ƙungiyoyin da suka goyi bayan juyin mulki ga gwamnatin haɗin gwiwa ta riƙon ƙwarya a ƙasar a ranar 25 ga watan janairun shekarar da ta gabata ta 2021 kamar yadda a cikin mahalarta zaman taron akwai shugabanni da magoya bayan jam'iyyar tsohuwar gwamnatin kasar da aka hambarar ta umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 da magoya bayan su don haka wannan yana daga cikin dalilan da suka sanya masu rajin kawo canji a ƙasar suka tsaya tsayin daka wajen ƙauracewa zaman tattaunawar ganin cewa bai kamata a sanya tsoffin jami'an tsohuwar gwamnatin ƙasar cikin harkokin siyasa ba a halin yanzu kuma kamata ya yi matakin farkon zaman ya haɗa ɓangaren soji da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka hamɓarar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 kuma rikicin da ya kunno kai a halin yanzu ya hada da sojoji da fararen hula ne da suka yi hadaka wajen kawo canji a kasar musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change a gefe guda kuma tun a watan mayun da ya gabata a hirarsa da gidan talabijin na kasar wakilin kungiyar tarayyar afirka muhammad alhassan wold labbat ya jaddada buƙatar shigar jami'an tsohuwar gwamnatin kasar ta umar hassan albashir da abokansu cikin tsarin riƙon ƙwaryar kasar sudan ya kuma ce a halin yanzu yanayin siyasa a sudan ya sauya tun bayan hamɓarar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 inda gamayyar rundunar 'yanci da canji ta fosi. Justice of Freedom and Change ta bayyana adawar ta karara da shawarar da kuma ra'ayin bangaren sojin kasar na neman shigar da bangarorin siyasar kasar masu goyon bayan hambararriyar gwamnatin kasar 'yar kama karya a mahangar gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta miƙa wa tawagar ɓangarori uku masu shiga tsakani a ƙasar wato tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar tarayyar afirka da ƙungiyar bunƙasa harkokin tattalin arziki a yankin gabashin afirka ta igat a wannan mako ta jaddada wajabcin samar da yanayin sakin dukkanin fursunonin siyasa da kawo ƙarshen cin zarafin masu gudanar da zanga-zangar lumana kafin a tsaye da lokacin fara tattaunawa kai tsaye tsakanin fararen hula da rundunar sojin kasar saboda duk da sanarwar da majalisar gudanar da mulki a kasar karkashin babban hafsan hafsoshin sojin kasar general abdul fattah al-burhan ta yi na sakin fursunonin siyasa amma a hakika ba dukkanin 'yan siyasar aka saka ba a nashi bangaren wani jami'i a kungiyar yarjejeniya ta ƙasa ta national charter groups a sudan ali askuwari ya ce bangarorin da suka ƙi amincewa da zaman tattaunawar ƙasa a sudan a halin yanzu suna ƙoƙarin ɗora manufofinsu ne a kan sudan ganin cewa zanga-zangar da ake yi a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar ba ta wakiltar dukkanin 'yan sudan yana mai bayyana cewa akwai buƙatar kafa wani kwamiti da zai tattauna da masu adawa da zaman tattaunawan ƙasa kasar domin shawo kansu ganin zaman farko da aka yi babu wani muhimmin lamari da aka cimma banda tsarin yadda zaman tattaunawan zai kai ga samun nasara masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. An samu bullar ɗauki ba daɗi tsakanin ɓangarori biyu masu ɗauke da makamai a tsakiyar birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar Libya a cikin daren jiya Juma'a wayewar garin yau Asabar. bangarorin biyu masu ɗauke da makamai a birnin Tripoli sun yi musayar wuta lamarin da ya janyo tashin hankali da firgita tsakanin al'ummar birnin. rahotanni sun bayyana cewa ɗauki daɗin ya kunno kai ne tsakanin bataliyar annawasi da rundunar sa kai da take taimakon wanzar da zaman lafiya a birnin na tripoli inda ɓangarorin biyu suka yi amfani da manyan makamai da matsagaita gami da ƙanana wajen neman yin galaba kan junansu wannan tarzoma tana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu rabuwan kai tsakanin jami'an gwamnatin kasar libya inda ake da gwamnatoci biyu a kasar tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke birnin tripoli ƙarƙashin abdulhamid addabaiba da na fatahi bashaga da ke da matsuguni a garin tabarok shiyar gabashin ƙasar da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi matakin da 'yan gwagwarmayan falasinawa za su ɗauka zai iya kawo cikas ga ci gaba da shirye-shiryen mamayar gabar yammacin kogin jordan jami'in ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas jasir albargusi ya bayyana cewa matukar 'yan gwagwarmaya suka yi tsayin daka a gabar yammacin kogin jordan to babu shakka za su samu damar kwato yankin daga bakar siyasar mamaya da dukkanin haƙoƙinsu daga yahudawan sahayuniya 'yan mamaya albargusi ya jaddada cewa ƙara hubbasar 'yan gwagwarmayan falasɗinawa dalili ne na ƙarfin al'ummarta wajen ƙwato yankin gabar yammacin kogin jordan daga bakar siyasar mamayar yahudawan sahayuniya jami'in ya ƙara da cewa al'ummar falasɗinu ta samu nasarori a ɓangarori da dama ciki har da ƙarfin makamanta da adadin 'yan gwagwarmaya da kuma shirin sadaukarwa domin cimma kyawawan manufofi da ta sanya a gaba. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka saurari muryoyin su tahir amin yake cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.